torko ban gine yan neu kare sur konten ni hari wala lede bobu kan yan gogo furfuru ba tamara misa kan borga dino ya nyame habu bene undan tara bata makara andugu ne ya kan ganda hino bora ina tanda tanda zambar hinka tunandi habu la kalkana misa da koy da kayan o masogon gabori se ahmed torko ban gine ne rukono ane kan tilespo bo nonge guka ba tamadin madin ra goy jangai se kin ton nyote ka so handu hiza en mun ka fonda bon fonda ko ta bon dirgo fonda ji so bon dirgo kwa en ton fonda ji so bon mer merci kun ngonon irse kanongora sin kate in wila bizen no manga nir koy ba so je ka parce que ba so yugo kak jene sambu mais avec tout ça sin ko morga ma sin kin der gor ir gor fuyer ska wara der gor fuyer fon rikti warim ko ze warim ki bayim ko komno motu koy kan yanga bisa habu bene ine misano kan gai gonu ga jance gumu ga bideno si ingai se ga bonza habibu moto koyno wo ka tonandi irseneya ahima hal dai ne na fadi koye tonandi dorko koye mo in fondo kangana isi bokul dorandi masal kan gonu a follonno ngati gati matakan iwon gwara mi sabaran da nan gai kudu i wato gwara a bisu ba son wani gun gadi wato kul kan in karga sai da zurai no faifai han fo ai bai gadi kan in taxi man fo mota di yobo aman bai bar kan gadi ya dinga ai ma i masogon yan follon gwaran di imisaga da i gani nan no i ma yan gai nan gize ne ra to i ma ni misa sogon dai mataka da a jara da abu yadda ya kamata ahmed dorko bon jinai ne rand kwase misakan i gona gadi police terano gona gate zama i jingai girkino gingai ginaita isi kan problem ambutage fatuji da moment afoka torke zu koy gono iroi mota bonda daru torke zu koy no bore ne ganti go problem chandi mungi mura bori sarange se ko ngi mura yugo hansi problem kunno sino police no go bore tonyo kun waka bore gine samu ir er mo ne riwai ske police mi gine samu irche er ngo tiki gumti ma ke solution kan agti nyamai ganda gun fenero kan irdu telefon ga ne kan fonde ngon kan ga sambu ga torko bon gine yi ne rendu koy ka habbe ne wundan tara alwati banda kan ga ni konkon sen ga sandi